Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara a nomad dalol sai kuma alfa Radio kumasi a Ghana. Kuna iya samun mutu hanyoyin sadarwa na intanet a duk lokacin da aka zo ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safina Tisala Sodangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Osun ta gargaɗi 'yan siyasa da cewa duk wanda aka kama da bindiga za a caje shi da laifin fashi da makami gabanin zaben gwamnati da za a yi. kamar yadda aka saba duk ranar juma'a za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. Kada a manta da lambar da za a kira ita ce biyu biyar biyar Kada a manta a sa alama tarawa plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Ƙasar China ta ce dole ce aka tilasta mata ɗaukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin ƙasarta, bayan da ita Amurka ta fara ɗaukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da umarnin a ɗora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800, kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka ne wannan matakin ya soma aiki. China wata ta la'anci matakin na Amurka ta ce zai iya janyo tashin hankali mai muni a kasuwannin duniya kuma ta yi kashedin cewa ita ma nan take za ta ɗauki matakin ramuwar gayya a kan kayayyakin Amurka da ke shiga ƙasarta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa ƙasar ra'ayinta watsar da shirinta na ƙera makaman nukiliya. ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leƙen asiri na amurka ke ba da rahotannin cewa koriya ta arewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin kera irin waɗannan makaman A gobe Asabar Pompeo zai ci gaba da tattaunawa da shugabannin na Koriya ta Arewa. Daman dai Pompeo ne shugaba Trump ya baiwa aikin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da shugaban ya kulla da shugaba Kim a taron kolin da suka yi a cikin watan jiya a Singapore kan batun makaman kara dangin na Koriya. Wani gwanin ninkaya na kasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaka ta kare mishi a cikin kogon nan da ake kokarin fito da matasa sha biyu 'yan kwallon kafa da suka da suka makale a cikin sa da ke can Thailand a cewar wasu jami'an kasar Wanda ya mutum mai suna Saman Funan wanda sojan ruwa ne na Thailand ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan, amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar. mutuwarsa wacce ita ce asarar rai na farko da aka yi na nuna hatsarin da ke tattare a yunkurin da ake na fitowa da yaran wanda tun cikin watan jiya suka makale a cikin kogon Haka kuma a bisa rahoton jirgin ruwan da ya nutse a Thailand, an sake ba da rahoton cewa zuwa yanzu jimillar mutanen da suka hallaka a sanadin nutsewar jirgin kwale-kwalen a tsibirin Phuket na kasar ta Thailand ya cira zuwa mutane 33. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A yau Juma'a wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa da ke Pakistan ta yanke ma tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ɗaurin shekara goma haɗe da tarar dala Amurka miliyan goma da rabi a dalilin ya kasa kare kansa akan yadda shi da iyalansa suka mallaki ƙaddarori masu tsada a ƙasashen waje. sai kuma yarsa maryam nawaz da aka ba daurin shekara bakwai da tare fiye da dala miliyan biyu da rabi akan ta ɓoye ƙaddarorin mahaifin nata a ƙasashen ƙetare da kuma daura mai gidanta shekara ɗaya akwai yaransu guda biyu hassan nawaz da hussein nawaz da ake zargi wanda mahukunta suka ce tun daga farko sun kirda su zo kotu a sanadiyar haka kuma ba za a yanke musu hukunci ba sai suna nan sannan an umarci gwamnatin pakistan kwace duk ƙaddarorinsu da ke manyan unguwanni a garin london da yake magana da manema labarai a birnin london tare da diyarsa sa'o'i bayan hukuncin kotun sharif nuna gamsuwarsa da kotun kare da kotun ya hukuncin kotun ya yi tare da cewa amma a shirye yake ya koma pakistan don shiga gidan jarin duk da dai ya ba da uzurin rashin lafiyar matarsa za ta iya hana shi komawa kasarsa da wuri. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin da 'yan sandan jihar osun ta gargaɗi duk wani ɗan siyasa da aka kama da bindiga domin ƙarin bayani ga rahoton hassan umar tambol Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta ce duk wani ɗan siyasa ko wakilin 'yan siyasa da aka kama da bindigogi a lokacin zaɓen gwamnan da za a yi a watan Satumba mai zuwa a cikin wannan shekara za a caje shi da laifin fashi da makami. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Femi Adewoye ne ya furta hakan a birnin Oshogbo a lokacin da yake yi wa masu ruwa da tsaki a zaɓen gwamnan da za a yi a watan Satumba mai zuwa jawabi. bypass, explosive ordnance, by highway, the anti-kidnapping section, we are going to Kwamishinan 'yan sanda Femi Adewoye wanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda a jihar Osun, Mr. Muftawu Ayinde Abu ya wakilta ya ce za su jibge rundunonin 'yan sanda irin su masu gano ababen fashewa, masu hana satar mutane da dai sauransu domin hana ta da hatsaniya a lokacin zaben gwamnan. Ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don a gudanar da zaben gwamnan Lamila lafiya. Shi ko kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Osun, Mr. Olusegun Abaje, wanda Mr. Stephen Adewande ya wakilta, ya ce sun shirya na'urorinsu don gudanar da zaɓen gwamnan. Our character has been enhanced at the moment, season four will not be allowed. It is very unfortunate that you are all those that are being Mr. Olusegun Abaje ya ce na'urar Karida na nan daram a halin yanzu ya ce saboda haka ba za a lamunci magudin zaɓe ba ya ce abin takaici ne yadda 'yan siyasa ke amfani da matasa don yin ta'asa a zaɓe amma ba su yin amfani da 'ya'yansu. Kwamishinan zaɓen na jihar Osun ya buƙaci matasa su ƙauracewa duk wani ɗan siyasa da ke son yin amfani amfani da su don ta da fitina a lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku babu wani maudu'i a da muka sa saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku to a ƙwarya. kada manta lambar mai ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan wakar. Ahmad Shanawa Baban Chakwai cikin dare na ta tunaninta na ɗan waya na leka shafinta na instagram har ma na twitter a na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya na yi requestin ta. farin ciki ya kama zuciyata ce ke yi kamar ba ne ashe gaskiya tana da ɗaci ashe gaskiya tana da rana ce ba za ya yi dace Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla a yanzu haka mun samu kiranmu na farko wani ne akan layi? San Nasiru Mamman daga Zuru. To da Nasiru Mamman muna sauraron ka menene a zuciyanka today? Ma Nasiru kana tare da mu? Malam Nasir kana tare da mu? To muna sauraron ka menene ra'ayinka? To ra'ayina dai shine a yau irin yadda abubuwan yake kasancewa. Na'am. Hello? Muna sauraron ka, muna jin ka. Hello? Malam Nasir muna jin ka, baka jin mu ne? Hello? To bari mu je Kebbi, wane ne akan layi daga Kebbi? suna Nasiru da Kotu a zuwa Kebbi State wanda aka fi sani ɗan Nafi. To nama Nasiru ne a zuciyanka a yau? Wato ra'ayi na yau ina ina da farko ina mai girma ko na fata alheri da ya ci shari'a da ya da shari'a da yake da dan uwan shi. Na biyu kuma yana jina ga mai gidan mai gidan mu Faruku ina bu biyan gwamna ubangiji Allah ya kara musu lafiya kuma Allah ya taimake su da sa sannan na uku ina kira ga jama'a zuru emirate gaba ɗaya to Malam Kana tare da ma nasir to da alama mun rasa nasir bari mu je kaduna wani ne akan layi da kaduna suna magana da lajiru ce musulmi ne daga nan ga daga to malam muna sauraron ga fili gare ka kuma da mai aiki a lafiya alhamdulillah na ni muna roƙo ne da mai girma gwamnan gombe ce hmm. wani dan uwana da aka ce abubakar wanda wani alkali ana kira ne da ta gyaran ya ruhi shekara biyu don Allah sai maka su samu don Allah daga da ya kama shi shekara biyu wani to ya kamata ka bi tsari ka je ka shiga da ka ga yan siyasa da ka zaba tun da kankan sanin ka haciya man zuwa sama ka tuntuɓi irin wannan eh, hanyoyin ka mun fulani ne muna ga daji domin Allah ba wani sai dai mu roke shi kawai muna neman don Allah taimaka su ke shi to malam da eh. fatan wannan kira da kai an ji bari mu kora ko za mu kara komawa kebbi wani ne aka layi da kebbi Suna magana da Malam Ma'azu Dauda daga jihar Kebbi. Malam Ma'azu Dauda muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Abin da ra'ayina akan wayannan 'yan siyasa da ke canza sheka. Hmm. Domin muna son 'yan masu kishin ƙasa ne ba masu son wani abun gaba duk wanda baya mana karya a ce ana kishin talaka ba to da kace da kace yan siyasa masu sauyi shiga kana nufin wanda suka fita daga APC ko PDP ko daga PDP sai komo APC wanda kake eh, nufi kenan da ko ina da ko ina dai mu muna son masu kishin talaka ne ba ba a mana karya ana cewa ana son kishin talaka ba a kishin kasa saboda haka duk mai son kishin kasa mai son kishin talaka shi to malam ma'azu mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wani ne aka layi da kaduna salamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunan malamin eh, ina maka fata alheri yawa sannu yawa kana magana da yakubu dot sabon wasaban daga nan garin kamar ikulu to yakubu sabon wasaban muna sauraron ka yawa zangon ka tafi local government to menene ra'ayinka a yau muna jin ka yawa ni eh, ra'ayi na kan yan siyasa ne da idan wani ya canza shekara kuma wani fati musamman idan dan APC ya bar APC ya kuma PDP sai ya ta korafe korafe da yawa mm. to abin da nake kira da yan wani yan siyasa kowa yana bin yanda ya zai mushi ne ba wanda ta ba Kur'ani saboda haka bar kowa ya ra'ayin shi wato dai kana nufin kowa yana da yancin wato kana nufin dai kowa yana da yancin zaɓin abin da yake so in ya ga wannan batamar bai canja je inda ya kamata ya kamace shi ko kwarai to ma magana kan buba da galadima buba galadima ai su suka kuma din yanzu ya zuki ai bai kamata ana korafi ba to malam yakubu 707 mun gode da wannan kira naka bari mu je yobe wani ne aka layi daga yobe assalamu alaikum amin wa alaikum salam ya suna malamin alai muhammad yan sawa da garin dabci to malam muhammad dan kashe rediyon kan Allah sai mu magana ko yawwa to za ka radio na yawwa to me yake ci matuwa ƙwarya yanzu a yau ɗin ya abin da yake ci mun tuwa ƙwarya game da ra'ayin siyasar Najeriya mu irin canje shi kannan da mutum yanzu misali kaman wajen su tambol ko su wuce kan zakon ko su ce su ba su san matsayin su ba cikin siyasa wannan kan haka mu magoya ba su na rutu kanmu ne ba abu ne zai kawo ci gaba mu a gani su kawai suna yi ta kansu ne ba suna yi dan Najeriya ba ba suna yi dan talakawa kansu ba mu abin da yake ci wani kowa ƙwarya in siyasa nan za su kama nan ci gaba su zai ci gaba nan ci gaban kansu ne Allah ya kata ki gona wace shawara za ka malam Muhammadu Guba Galadima shi Guba Galadima ladima jihar mu APC ana na kika ana kokari amma ka duba kan jama'iyyar APC an ma ya ce ya batta dama can lokacin da aka je firma da shi Lagos ai a lokacin ma baya goyon bayan Buhari goyon bayan Koko sai bi. to malam Muhammadu to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Katsina wane ne kan layi da Katsina Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Ali Adamu da Abdul To ba ma jin ka dai sosai Malam Ali ba sani ba ko rediyon ka ce a kunne. To gaskiya wato abin da ba ta wani da so ba ya kasance nan. Amma hmm. eh, su haɗa karfu yan da ba wai su buga wai su jam'iyyar nan ba saboda kamar sun buga galadiwa ɗin nan amma aka yi su yi su ayyana son a yi gaskiya su ya san Buhari dai gaskiya su ce ya yi. amma shi yana abin yana a batun kuɗi ta so to mala ali duk da yake duk da yake dai ba ma jin ƙara sosai ƙarar ka tana fitowa kamar yadda ya kamata amma mun gudu da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna katsina wane ne akan layi da katsina to sha'ibu shargal muna sauraron ka menene a ranka oh, to ni abin da ke raina shine kan dai magana nan da ya nace canjen jam'iyya da mutane ke wasu na korafi to ana hakika ni gaskiya ne a ra'ayina shine cewa kamar ɗin su gufa da ladima mm. su tambuwar da sauransu da ake magana shi ne. dai mutane da gaske suke in kishin ƙasa ne da mm. ya kamata a ce sun ba da wasu ɗari bisa ɗari kan tafiya kasan nan saboda ba don komai ba kasan nan kowa ya san da aka karɓe ta daga pdp irin kwamatal da aka tadda saboda ka bari wa a ce mutane sun samu ɗari bisa ɗari yadda suke so to wace shawara gare ka wace shawara za ka ba su wace shawara za ka ba su muna sauraron ka wace shawara za ka ba su kan haɗa kan jam'iyyar ko kuma haɗa kan gaba domin ci gaban ƙasa yawwa shawarar da zan bada shi ne su shugabanni na jami'an apc yanzu su zan na sukuna da mutanen su zai meye korafin su idan korafin su abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai to a sasanta domin a ciyar da ƙasa gaba to malam sha'ibu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wane ne akan layi Sharfila barka da Yawwa barka da waki magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa Kano da Najeriya. To Malam Murtala fili gare ka. To Madalla Sharfilu gaskiya shi da takin ba mu mamaki duba da katin zaɓen mai girma shugaban ƙasa an ajiye aiki ta shirye-shirye da shi muna buga waya mu tambaye shi. idan jam'iyyar na an samu matsala ne zai faru suka ce za su tsaya a cikinta kuma Allah da duk sun shirya kowanne kowane kalubale da zai taso ba su fita ba amma yau gashi mun yi mamaki wanda kaɗai zan ce rage shi ne kaga barista ya lera din nan shi ya rage wanda muke saura kafin zaɓe ya daure to muna kiran shugaban ƙasa da babban murya ire-iren waɗannan masu kare muradin shi aka wace duba su ya san me zai musu da fatan za ku tashi lafiya. To Malam Murtala mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi da ka kira ka bayar bar mu je Nasarawa ne ne akan layi daga Nasarawa. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Eh, Suna na Rufa'i Usman Kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa. To Malam Rufa'i muna sauraron ka. Eh, to gaskiya zan yi tsokaci a game da wa'inda suke To muna jinka kana tare da mu? Eh ina tare da ku. yawwa. ya sunan malamin kuma daga ina daga bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin ma da yake a jihar bauchi to malam ayuba muna sauraron ka me za ka ce a yau to ra'ayina na yau a mu dan karamar hukumar danjuwa a jihar bauchi muna kira mu shugaban kasa muhammadu buhari da gwamnatinsa su taimake mu akan su gina mana federal college of education a karamar hukumar danjuwa a kafin yake a jihar bauchi wannan shine babban damuwar mu saboda ɗalibai da muke da su da yawa na gode ma magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to malam ayuba da fatan waɗanda kai kira domin su sun ji ka kuma da daga waya kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe biyar saura minti tara na yamma yanzu kuma sai wasanni a takaice. gasar kakan eliguan na kasar jamhuriyar kamaru makonni 29 kenan da kula kula din kasar guda 18 suke fafatawa tsakanin su har zai kulab din cotton ta birnin garwace take da matsayi na farko a kan allon da maki 59 sai mai mata ta biyu ita ce kulab din ums ta birnin lum da maki 47 ta uku kuma ita ce kulab din bambutus da buda da maki 45 sai waɗanda suke jallayi su ne na goma sha shida ita ce kulab ɗin colombe da maki talatin da biyu kulab ɗin egil kuma take da matsayi na goma sha bakwai da maki talatin sai ta goma sha takwas ita ce kulab ɗin yafot da maki ashirin da uku mun leƙa hukumar ƙwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru finkafot an da manyan masu gudanar da harkokin ƙwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru suka dakatar da gasar elite 1 da kuma elite 2 na ƙasar ana gab da fadawa makonni talatin da cigaban gasar domin rashin isassun kudade na cigaba amma coach umaru ya shaida mini irin rikicin da yake faruwa a hukumar kwallon kafa ta kasar. Eh, abun da ya kawo matsala shine eh, farkon eh, ona kasan shine ya fara zama wanda yake chairman wanda shine zai gyara bishanin da yake wucewa na shanin zancen bol na federation to da ya zo ya yi wani kwantara cewa zai bawa wa eh, eh, eh, liga da football wanda suke tafiyar da wasan kwallon kafan kamaru na liga zai ba su miliyan ɗari da hamsin to ya ba da shaura ina ga sauran abin da ya shaura ba yawa to shi ne yanzu wannan hatu da ya zo sai aka tambayi hatu ya ba wa wa ga kuɗi sai har yake shi ba zai ba da kodala ba saboda babu wani convention da ya nuna cewa federation za ta ba wa liga kuɗi ne shi kuma president din liga ne eh, Mr. Kemenge shi kuma shi ke so tun da yake haka ne ba zai gama shamfina ba zai dakatar da shamfina shine jiya ya ya fito da wata labarai ya ce to duk a dakatar da wasan da za a yi na premier division yanzu abin da ake ciki kenan Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta daina zama abin tsoro kamar yadda take a da ƙarfinta na ƙara raguwa amma ana nesa da kawo ƙarshenta duk da rasa madogara da ta yi a ƙasashen larabawa mayakanta sun bazu a faɗin duniya don yaƙi musamman a ƙasashen musulmai ƙungiyar ta isis ba ta yi iyaka da ƙasashen iraki da siriya ba mu ma haka ba mu yi nesa ba a cewar manzo na musamman na ƙungiyar da ke yunƙurin murƙushe ƙungiyar ISIS Brett Magog a lokacin da yake jawabi a wani taro. Wannan taron yana ƙara nuna yadda muka duƙufa wajen ganin mun kammala wannan aiki da muka fara a Iraki da Siriya. da kuma tabbatar da cewar ISIS ba ta ƙara tasiri a ko'ina ba, musamman a nahiyar Afirka. A ƙasar Siriya yanzu haka ISIS na riƙe da kashi biyu na yankin da suke riƙe da su a da. Kusan mutane miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai na rayuwa ƙarƙashin ƙungiyar ISIS suna samun kimanin dalar Amurka biliyan ɗaya a duk shekara. Kana suna ƙara yaɗuwa da ba a biya, a cewar Mr. Magog. A ranar ɗaya ga watan Mayu, mayakan ƙasar Siriya sun fara wani aikin kawo ƙarshen ta'addanci. suna ƙoƙarin ganin ɓarɓashin isis ba su da wata mafita yayin da muke ƙara ƙaimin farmaki a yankunan da suka rage a ƙasar iraki kuwa faɗa ya ƙare amma isis tana ci gaba da zama barazana nan ma tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa na da mahimmanci ya zuwa yau kimanin mutane miliyan hudu waɗanda suka rasa muhallansu a iraki suka koma gidajensu a yankunan da 'yan ta'addan isis ke rike da su a da Duk da haka, tilas ne a ci gaba da gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya domin ganin sauran 'yan Iraki mutane miliyan biyu waɗanda har yanzu aka raba su da mahallansu sun koma gidajensu. A ƙarshe a Afirka, taron haɗin gwiwa na aiki da abokan ƙawance don ganin sun taimaka wajen daƙile duk wata hanya da ISIS za ta iya amfani da ita da sauran wasu ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan yunƙurin na haɗin gwiwa zai ci gaba da aiki don ganin ba su samu nasara a nahiyar ba da kuma toshe hanyoyi da suke bi ta ƙasashen libya da sudan da maghreb a ƙudurin aniyar ba ganin an samu nasara cikin ƙanƙanin lokaci ba amma ganin an murƙushe isis baki ɗaya nasara mai ɗorewa ta wuce kawo ƙarshen ta'addanci da rusa daular ta'addanci a ƙasar iraki da siriya yana nufin a kawo ƙarshen bakar aƙidar ta'addanci da amfani da kafofin sadarwa ana yada aƙidar da shawo kan mayaƙa da ke sauran ƙasashen duniya da daƙila hanyoyin samun kuɗinsu da taimakon jami'an cikin gida 'yan sanda da sojoji da yaƙi da su a cikin gida a cewar manzo na musamman mr magog muna alfahari da irin nasara da muka samu a iraki da siriya sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙasar China ta ce dole ce aka tilasta mata ɗaukar matakin mai da martani wajen tafkawa Amurka haraji akan kayan da take shigowa da su cikin ƙasarta bayan da ita Amurka ta fara ɗaukar irin wannan matakin na jibga haraji akan kayan China na dubban miliyoyin kuɗi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da umarnin a ɗora haraji kashi 25 cikin 100 akan kayan haja na China fiye da 800 kuma tun daga karfe 12 na daren jiya agogon Amurka wannan matakin ya soma aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kammala yinin farko na ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Koriya ta Arewa akan kokarin da Amurka ke yi na cusawa kasar ra'ayin ta watsar da shirinta na kera makaman nukiliya Ziyarar tashi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin leƙen asiri na Amurka ke ba da rahoton cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tashi tsaye haikan wajen ƙara zafafa neman kayan aikin ƙera irin waɗannan makaman. Wani gwanin ninkaya na ƙasar Thailand ya rasa ransa bayan da iskar oxygen da yake shaƙa ta ƙare mishi a cikin kogon nan da ake ƙoƙarin fito da matasa sha biyu 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikinsa da ke can Thailand a cewar wasu jami'an ƙasar. wanda ya mutum mai suna saman funanin wanda sojan ruwa ne na thailand ya mutu ne a lokacin da yake kokarin jan bututun iskar oxygen da ake kokarin kaiwa ga matasan amma ashe shi kansa bai da isasshiyar iskar a yau juma'a wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa da ke pakistan ta yanke ma tsohon firaministan pakistan nawaz sharif daurin shekara goma a da tarar dalar amurka miliyan goma da rabi To ma Adalla a gaishe ki. To ma sauraro da maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin safinatu dangi. da ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau musa cedric nisar da hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum